Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya muryar Arewa. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a kan boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsar ranar Juma'a ashirin ga watan Satumba biyu tara, Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa Majalisar Wakilan Najeriya ta ba da umarnin dakatar da wani sabon salo da babban bankin kasar ya bullo da shi babu tuntuɓa ko kuma neman shawara. haka kuma za ku ji cewa a karan farko rundunar sojan najeriya da take aikin wanzar da zaman lafiya a jihar borno ta operation zaman lafiya dole ta kira taron masu ruwa da tsaki a harkar tsaron jihar sannan muna tafa da shirin kallabi na maryam dauda har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun amurka da kuma sakannun da kuke bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. A jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana tafe da wani muhimmin bayani ga shugaba Donald Trump kan yadda za a mayar da martani kan harin da aka kai kwanan nan a manyan matatun man fetur na Saudiya bayan ganawa da shugabannin Saudiyar da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa. Babban jami'in diplomasiyar Amurka ɗin ya ce. akwai matukar ittifaki kan cewa iran ce ke da alhakin kai harin makami mai linzami da na jirage marasa matuƙa da tsakar dare a ƙarshen makon da ya gabata wanda ya haddasa gibi na kusan rabin yawan mai da saudiya ke samarwa wanda ya kai kusan kashi shida na yawan man da ake samarwa a duniya amma bai bayyana yadda amurka za ta iya mayar da martani ba bayan ganawa da yariman abu dhabi mai jiran gado sheikh muhammad bin zayed pompeo ya faɗa wa manema labarai a dubai cewa har yanzu ƙoƙarin da muke mu kafa haɗaka da ɗaukar mataki a diplomasiyance a yayin da ministan harkokin wajen iran ke ta barazanar yaƙi ga dangadan da amurkawa har zuwa mutum na ƙarshe da ya rage muna nan ne don gina wata gamayya da zimmar cimma zaman lafiya shugaban amurka donald trump ya yi amfani da kalamin da ya saba ambata wato zargin an yada labaran karya wajen karyata wasu rahotanni da ke nuna cewa ya yi wa wani shugaban kasar waje wani alkawari al'amarin da ya harzuka wani jami'in hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa na amurka har ya gabatar da korafi a matsayinsa na mai kwarmato shin akwai wani da da har zai iya imanin cewa zan faɗi wani abin da bai dace ba tare da shugaban wata ƙasar waje yayin tattaunawa wacce mutane da dama ka iya ji ai abin da ya dace ne kaɗai zan yi kuma abin da zai amfani amurka kaɗai zan yi abin da shugaban kasar ya wallafa a shafinsa na twitter kenan a jiya alhamis trump wanda a lokuta da dama ya zargi hukumomin leƙen asirin amurka da kasancewa wani bangare na masu adawa da shugabancinsa ya ce yana sane da cewa kusan a duk lokacin da na yi magana da wani shugaban ƙasa a waya na fahimci cewa akwai yiwuwar mutane da dama suna saurare daga hukumomin amurka daban-daban baya ga waɗansu ƙasashe daban-daban amma babu matsala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da safiyar jiya alhamis wani harin kunar bakin wake da kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kaiwa a kusa da wani gidan da hukumar leƙen asirin afghanistan ke amfani da shi a kalad hedkwatar lardin zabul da ke kudancin afghanistan ya kashe akalla mutane goma sha biyar yayin da sama da casa'in suka ji rauni mai magana da yawon gwamnatin lardin gul islam sayil ya ce akasarin waɗanda abin ya shafa waɗanda suka hada da mata da yara marasa lafiya ne a wani asibiti da ke kusa jami'an lardin sun ce asibitin zabul wanda ke kusa da hedkwatar jami'an tsaron na kasar ya kusan lallacewa gaba daya a wannan harin dan takarar shugaban kasar isra'ila dinnan benny gantz a jiya alhamis ya ce ba Prime Minister Benjamin Netanyahu ne ya kamata ya jagoranci sabuwar gwamnatin haɗakar ƙasar ba. Bayan da jam'iyyarsu mai tsaka-tsakin ra'ayi ta launin shuɗi da fari ta lashe mafi yawan kujerun majalisa a zaben da aka yi na wannan makon. Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya sabon salon hada-hada ta Naira da riba da babban bankin kasar ya ɗora wa 'yan Najeriya daga dukkan alamu ba shi sha ba domin majalisa wakilan kasar ta zara idanuwanta akan wannan sabon salo da suke ganin zai sake tsawwala sha'anin kasuwanci a kasar. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana. Majalisar Wakilan Najeriya ta ba da umarnin a dakatar da wannan sabon salo da babban bankin Najeriya ya bullo da shi babu tuntuɓa ko kuma neman shawara kawai aka laftawa al'ummar Najeriya wannan tsarin ajiya. To sai dai ga ɗan majalisa Suleiman Yusuf Lere ya ce sai an ɗauki lokaci ana ilmantar da mutane a kai tukuna. Wannan abu da aka yi abu ne mai kyau abin da kawai ya ɓata shi wannan gaggawan da ita babban banki ta kawo a ciki ana zane kawai katsam a ce daga yau kar ku kara kawo kuɗi ya wuce kaza an kun kawo za mu caje ku kaza to gaskiya ba zai haifar ma da shi kanshi tattalin arzikin ƙasan da bai ido ba shi duk wannan cashless policy da ake magana a kai an kawo shi ne saboda a ƙara ma mutane ƙwarin gwiwa su kwashe kuɗinsu daga gida su kai shi banki su aje to idan ka waye gari ka ce duk wanda ya kawo kuɗi zaka caje shi ai ka kana ga masu ne aje su a gida kin ga wannan ba zai haifar ma da tattalin arzikin kan shi dami ido ba amma idan aka bi abubuwan a hankali a hankali ana wayar da kan jama'a ana jawo hankalinsu ana nuna musu illan karban kuɗin ma kan shi ana gwada musu in mutum ya zo zai sai wani abu a wajen ka ka bashi akawun nan ka ya sa maka maimakon ka tara kuɗi ka tara kuɗi ka ce za ka je kai wanki da kanka to duk idan aka yi wani guri sai a iya kawo irin wannan tsarin zai aiki. Shi ma ɗan majalisa Shehu Wamban Koko yana ganin matakin da majalisa ta ɗauka yayi daidai. Mun ba da shawara akan wannan cewa lallai shi wannan zai rage sace-sace zai rage tare hanya da mutane suke a hanya kuma zai rage mutane sai kuɗi a hannu tunanin wasu abubuwa su faru yana da kyau amma abin da muka ba da shawara shine a wannan kason da aka ce za a bayar in aka rike kuɗi in ka ci da ko kuma kamar a rage wannan abun ya yawa yan najeriya ba kuɗi akwai ba a halin yanzu kasuwanci ma shi kan shi baya da wani karfi da mutane suke jin daɗin abubuwan da ke faruwa to an ba da shawara cewa a diba a gani shi ma kan shi eh, gwamnan banki shi kan shi za a gayyace shi ya zo ya ƙara bayani akan wannan kuma a ba da umarni da shawarar cewa a rage wannan abubuwa saboda yanayin 'yan najeriya da suke ciki a halin yanzu amma ga mai nazari akan harkokin kasuwanci da hada-hadar kuɗi abubakar aliyu umar yana mai bayani kamar haka wannan bai dace ba ba daidai ba ne wannan a ƙara ma mutane wahala ne kan wanda suke fama da ita a yanzu wannan abu dai bai dace da ƙasar nan ba ana tura mu a gurguje a gurguje inda ba mu isa zuwa wannan wuri ba tukuna waɗansu su dinga jawo waɗansu abubuwa na waɗansu ƙasashe wanda sun samu ci gaba fiye da wannan ƙasa ba daidai ba ne wannan mu ba mu goyi bayan wannan al'amari ba. Wannan salon ajiyar kuɗi dai an riga an fara shi a jihohin Legas, Ogun, Abia, Anambra, Kano da kuma Abuja. A halin yanzu 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda waɗannan ƙari za su yi tasiri a fannin tattalin arziki da kuma hada-hadar kuɗi a ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Talaka ka kuka a kuri'ar cinka. ka rike makamanka. To madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja bari mu leƙa jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar inda a karan farko rundunar sojan ƙasar da take aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Borno ta Operation Zaman Lafiya Dole ta kira taron masu ruwa da tsaki a harkar tsaron jihar da neman hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen irin wannan hare-hare da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke kaiwa kan jama'a a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana. a karo na farko jami'an sojan najeriya na operation lafiya dole ta kira masu ruwa tsaki kan harkokin tsaro a jihar da suka da shugabannin kananan hukumomi da dukkanin jami'an tsaro da ma wakilan gwamnatin jiha da neman hanyoyin da za a bi na kawo karshen irin wannan harhare da yan kungiyar boko haram kan kai kan jama'a musamman ma a jihar borno a yan kwanakin nan dai a fuskanci matsalan harhare da dama da ake zargin cewa yan kungiyar boko haram ne ke kaiwa kan jama'a wanda ya da kananan hukumomi da ma kan jami'an tsaro wanda hakan ya sa jama'a da dama ficewa daga irin wannan garuruwa don kurarowa zuwa cikin garin maiduguri da ganin cewa hakan ga jiragen saman yaƙi na ta shawagi kuma wani lokacin akan nuna hotunan jiragen saman na jefa bumabumai da ake zargan cewa kan sansanonin mayakan boko haram din ne sai dai wannan lamari ya ci gaba ɗaukan wani salo na daban na ganin yadda hare-haren ke ƙara yawaita mashi zana olusegun adeniyi dai shine tiyata komanda mai kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya da kuma ya jagoranci wannan taron na kwanaki biyu Ya ce babu wani abin da ke gudana a jihar Borno da za a ce wani abu ne na daban har da zai sa mutane su dinga tara jijiyoyin wuya ko da shike yan ta'adda suna nasu kokari don su tarwatsa wannan jiha amma ba su ci nasara ba ya ce akwai wasu da ke ta yada rahotanni karya kuma bisa dukkan alamu masu taimaka yan kungiyar boko haram ne da ma irin rahotanni da ake ta wallafawa na karace karace a kafafen sada zumunta da ake kira social media ya ce dukkanin waɗannan rahotanni ba gaskiya ba ne da haka mu ba za mu karya ba za mu ci gaba da gudanar da ayyukanmu bayan kammala jawabin tiyata kwamandan mai janar wani shagun a daina yi ne da sai shugaban karamar hukumar marte alhaji ali shatima marte ya so ma jawabi a madadin sauran kananan hukumomin yana kuma sharan kwalla it is heartbreaking if i start talking about marte for ya ce a cikin shekaru hudu zuwa biyar da suka gabata babu kowa a cikin garin marte babu kowa duk wani mutumin da ya san ciwon kansa ya bar wurin duk mutumin da ka gani zaka garin marte dan boko haram ne ni na ce kuma a kira su haka don haka tiyata komanda ya kamata ku duba mana halin da mutanen mu suke ciki a nan yi kokari a taimaka mana saboda mutanen mu su koma gida to wai shin menene ma dalilin kiran wannan taro a wannan lokaci da rundunar sojan ta karo na farko ya da dukkanin jami'an tsaro da shugabannin kananan hukumomi da ma gwamnatin jihar kanta ga dai abinda kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu honorable sugun mai mele ke cewa in ana so a gama wannan masifan nan to sai an nema camomi na lokacin an zauna da su su ga sojoji inda akwai matsala sojojin sai su ji ga gari kaza akwai matsala so da su sojojin za su daura da maransu a hada da sabilan jtf a tara da yan baka a tara dukka wanda yana da kishi a gama wannan fitinan nan a borno sai su je local government nan sai su gama abin da masifan da ake ciki yanzu akwai abadan akwai marte akwai guzamala wannan guda uku na sojoji suke yanzu haka suna kan aiki kuma ba ma sojojin najeriya ba akwai sojojin chad akwai sojojin niger akwai sojojin najeriya duka wayannan suna multinational tax force suna aiki a wajen yanzu zaka dai jami'an sojan na ci gaba da gudanar da ayyukanta na ba sani ba sabo wanda ko a shekaran jiya sai ta kai samamin ofishin hukumar yaƙi da yunwa da ake kira action against hunger a turanci da cewa bata bayyana dalilinta na kai wannan samame ba amma ne ta rufe wannan ofishi haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar.

Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau shirin namu ya samu bakuncin Zainab Lawal Nasarawa wata matashiya mai sana'ar hada lemu da kayan marmari. A hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, Zainab ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar. Ga yadda hirarsa ta kasance. Assalamu alaikum sunana Zainab Umar Nasarawa ina zama a garin Kaduna ne sana'a na kuma yin mocktails ne. drinks wanda babu giya a ciki da ake sha wurin biki taro da sauransu alhamdulillah na yi shekara biyar kenan da fara sana'a 21st june 2014 um, na fara yanzu shekara na biyar kenan insha allahu da fara sana'an nan alhamdulillah komai na tafiya daidai sai ƙara masu sana'ar nake yi. Me ya ja ki kika fara wannan sana'a? A gaskiya abin da ya jawo hankali na na yin sana'a uki dama ina son yin abubuwan sha irin in haɗa drinks ina son yi sai kuma akwai ƙawata da ita ta ƙara sani irin na ji ina son in yi ɗin. Don first aikin da na fara yi ma ita ne irin ta ce mun zan iya in yi kin ga zaman banza ai bai da daɗi kowa na son ya samu abin yi sai na ga uki ai ga inda talent ina yake me yasa ba zan zan in shi in samu abin sawa a baki ba nima yadda kowa ke yi ai na farko ma ba jari na fara shi <laughs> saboda biki ne muka ji suka ce suna son ai su chapman na biki inda akwai wanda ya iya a garin sai ita kawatar da na ce maryam ta ce musu aitu na iya daga nan ne fa suka ce mu a yi musu na yi musu bil na gaya musu na yi so kin ga babu ma jari kenan na fara ko sai daga baya ne na zo na a wurin da na samu abubuwa gaskiya dan da jug na fara ba ma da dispenser ba so jock ina duk a wurin su ne na samu su suka bani kyauta a roba muka yi muka zuzzuba a jog na sa aka kawo min disposable cup na siyo tun daga kaduna dan a sokoto ne eventin so kaduna na yi waya aka sassa min komai a mota aka kawo min da na dawo ina na ce bari in an sai abubuwa hana rantsuwa ina ga na kashe wurin dubu ashirin da wani abu a siyan abubuwan da na yi irin 'yan kananan kananan abubuwa kafin ya kai ga dispensers tukuna. Shin kina da ma'aikata da suke aiki a ƙarƙashin ki ko kuwa ke kaɗai kike yi? Eh ina da ma'aikata da dai kam gaskiya da guda biyar ma na fara ma'aikatan yanzu amma sun kai wurin su ashirin. Ina da am um, assistant ita kanwata ce na koya mata duk abin da na iya ta iya idan ba na nan ko in venue ya mana yawa ita ke mixing sai yanzu daga bayan nan kuma boys ina cikinsu ma'aikata na akwai waɗanda suka iya da in venue ya wuce mana guda biyu waɗanni zan je ɗaya kila ita hindu assistant ina za ta je ɗaya sai manaja na shi ma su su biyu sun iya su ma suna iya zuwa wani venue in ma ba ma gari da ni da hindu su kansu za su iya yi an baraki ki taɓa cewa ba ni na haɗa ba saboda na riga na koya musu yanda ake yi to yanzu ma'aikata na sun kai wurin su ashirin kenan insha Allah ina fatan Allah ya ƙara yalwan abin in ƙaro ma'aikata saboda yana hana zaman banza don da yawa ma'aikatan in babu aiki ma za ki ga irin su ta tambaya na babu wani abu da za mu iya yi in ce musu su dai dakata dai. Wani irin kalubale kike fuskanta a wannan sana'a da kike yi? Kalubale to iri-iri. Kin ga dai da glass cup muke amfani. Is ada wani lokaci muka je event a fasa, wani lokaci a sace su, an gaskiya nan ba ma biyan damage ko abinka ya ɓace wanda ya baka aiki babu ruwan shi ba zai wayoye ka ba ya ga irin uke kayi hasara ko baka yi hasara ba su babu ruwansu wasu ma idan ka musu bayanin kayi hasara za su ce su sai dai ka yi haƙuri babu abin da ya dame su kaɗan ne daga ciki ko da baka yi magana ba za su ce maka irin sun san kayi hasara sai su tambaye ka nawa ne irin sai ka gaya musu su biya amma mafi yawanci ba sa biyan hasara an za mu je su za su fasa mana kofuna wani lokaci za mu sai mun tambaya irin gurin ya irin yanayin mutanen wurin yake saboda mu san yadda za mu yi sabin da sauransu amma duk da haka za ki ga muna hasara sosai saboda wani lokaci muna kallo ana fasa mana kofunan mu wani lokaci kuma ma za mu ma nemi kofunan mu ga dubba mu gansu ba duka an sace na taba zuwa bikin da aka sace mun kofi sama da ɗari da wani abu A wai yan biki ne na je yan bikin ne suka zata na tafiya ne suka ta dauka suna tafiya da shi to wannan kam an biya ni saboda ce musu yi ba zai yiwu ba a ce kofuna har ɗari da wani abu a ce duka babu an kwashe sana wani irin alfanu kike samu daga wannan sana'a a nan gaba kuma a nan da ɗan kankanin lokaci me ki akan sana'ar da kike ina ke son kika kanki alhamdulillahi dalilin sana'a na na haɗu da mutane waɗanda ban taɓa tunanin zan haɗu su ba a rayuwa sannan ta dalilin sana'a na na dogara ga kaina ina ma kaina abin da ba sai na roƙi wani yaman ba wanda a da ba zan iya makaina ba amma yanzu zan iya yi haƙi ma wani sannan dalilin sana'a na matasa da yawa sun samu abubuwan yi aikin yi da da zaman banza suke yi amma yanzu suna da sana'a da za su ci eh, su ma suna sana'a ana biyan su alhamdulillah gwargwado dai na zagaye northern states nigeria ba ina son duk inda ban je ba in je in ƙara samun karbuwa sannan burina na uku shine in buɗe mocktail lounge a kaduna wanda aka iya zuwa ka zaɓi abin da kake so a yi maka ka sha ko kuma ka siya ka tafi insha Allah. Tuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Zainab Lawal Nasarawa da Baraka Bashir da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Madalla a da Maryam Dauda da Shirin Kallabi. Yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Amurka. jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin hukumomin lafiya sun gargaɗi mazauna jihohin Michigan, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island da kuma New Jersey da su kare kansu daga cizon sauro wanda ka iya yada kwayar cuta da ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla biyar a jihohi uku a wannan shekara. Ƙara yawaitar wannan cuta da ake kira Eastern Aquine ya sanya hukumomi suka gargaɗi mazauna waɗannan jihohi da su cire guraren da ruwa yake kwanciya da amfani da maganin cizon sauro na shafawa da rufe kofofi da wunduna a ko da yaushe. A cewar jami'ai waɗanda suka mutu sun mutu ne a jihohin Michigan, Massachusetts da Rhode Island. A jihar Michigan mutane uku sun mutu daga cutar wanda har yanzu ba a samu rigakafinta ba a cikin adadin mutane bakwai da aka tabbatar sun kamu da wannan cuta a wannan shekara. za mu koma jaridar Politico inda aka rubuta labarin. A jiya Alhamis, shugaban kwamitin leƙen asiri na Majalisar Wakilan Amurka Adam Schiff ya yi barazanar ɗaukar matakin doka akan gwamnatin Trump kan ƙin amincewa da miƙa ƙorafin da ke nuna cewa ya shafi hulɗa da shugaban Amurka da wani shugaban ƙasashen waje. Wannan na zuwa ne bayan da masu sa ido a kan jami'an leƙen asiri daga musayar bayanai tare da kwamitin game da korafin a cewar 'yan majalisa da dama da suka halarci ganawar a jiya alhamis tare da michael atkinson speta janar na kungiyar leƙen asirin cewa daraktan leƙen asirin na ƙasa joseph maguire ya hana majalisa ganin korafin don haka ya hana speaker janar ɗin tattauna abin da ke ciki rashin amincewar maguire na miƙa korafin ga kwamitin kamar yadda doka ta tanada ya sanya shif ya yi barazana zuwa kotu ko hana kuɗaɗe zuwa ofishin daraktan leƙen asirin ƙasar. sai jaridar washington post inda aka rubuta labarin a jihar california wacce asali ita ce jihar da ta mai da hankali sosai a kan batun gurɓacewar iskan muhalli na kan hanyar rasa wannan matsayi da ta kai wajen rabin ƙarni a kai na wacce ke da hurumin gindaya ka'idojin kare iska daga gurɓacewa. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a kafar Twitter cewa hukumar kare muhalli ta EPA za ta janye wannan izini da aka ba wa jihar ta California na iya gindaya ka'idoji na hana ababen hawa gurɓata muhalli. wannan mataki shine na baya-bayan nan a kokarin da gwamnatin trump ke yi na sassauta dokokin da aka kakkafa da zimmar takaita gurɓata iskan muhalli sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gaida Zahra Aminu fage da wannan da sharhin jaridun Amurka. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe uku na dare da minti 25. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum biyu Amerika mai magana Kasuma Aliyu sabanin matasa Asad a jihar Sokoto. Ina son in hannu da wannan dama ku isa sako na na jaje ga kasar Indonesia dangane da wani mummunan harin bom da aka kai aka sama asarar rayuka da dama da kuma jikkata wasu. To ina roƙon Allah ya ji ƙauna suka rasa rayukansu kuma suka jikkata kuma Allah shi ba su lafiya. sannan na roƙon Allah shi ƙara kawo mana ƙarshen nan ta tashi hankulin da ke faruwa. Assalamu alaikum sashen Hausa Rediyon Amerika. Sunana da Jojo Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira da 'yan siyasa shugabannin 'yan siyasa a halin da ake ciki yanzu. Mun zaɓe ku ne don mu sami saukin rayuwa. Zaben da muka yi mu sami saukin rayuwa ba wai mun zaɓe ku ba ne mu shiga saka mai wuya. ba abin da kuke so ba ne abin da talakawa suke so shi ne muke so kuma mu do Allah do annabi shugabanni yan siyasa kada ba ma bukata ku yi mana mulkin kama karya mun fi so ku yi mana shugabanci abin da talaka yake so kama karya ba muna kira gare ku do Allah do annabi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu yi ma da'ayin ku yi ma talakawa aiki tsakaninku da Allah Assalamu alaikum mai magana baba iya da shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. ala biya ta ƙasa ƙona ga shugaban ƙasa Buhari wannan abu da ya bawa abba kyari girma mu gaskiya ba mu ji sa ba suna ƙasashen waje ne tunda an zargi abba kyari da cin hanci da In ina ƙasar waje ne wallahi tunda da zai da taya ma da kansa amma ce ana zargin mutumin da cin hanci da gashawa a lokacin shi ne shugaban ma'aikata ka sake mai da shi har ma ka ce duk wani minista sai ya gaji da idanka wannan abun kunya ne abun da kuma mu bamu ji daɗin wannan abun ta kai mu ji daɗin wannan al'amari ba ana zargin mutum ne da cin hanci da rashin azu kuma sake ƙara masa girma saboda duk wani mutum da ba zai aiki zai za aiki hanci da rashin da ake ba abun da aka baki biyu ki ba abu da rabi kuma ya rike rabi kuma kuma ki mana aiki To kafin mi sallama ga Zahara da labarai amma wannan karan a takaice. A jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana tafe da wani muhimmin bayani ga shugaban Amurka Donald Trump kan yadda za a mayar da martani kan harin da aka kai a kwanan nan a manyan matatan fetur na Saudiya bayan ganawa da shugabannin Saudiyar da kuma na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kalamin da ya saba ambata wato zargin an yada labaran karya wajen karyata wasu rahotanni da ke nuna cewa ya yi wa wani shugaban kasar waje wani alkawari. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin kuma ya bada umarni. Da ma injiniyan mu yau Greg Bons ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa ku wuni lafiya.